This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Ana ma iya samun koyaushe a Hausa.com da kuma sashin hausa.com. Tare da sallama masu saurare lale marhaban da fatan an waye gari lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau Talata daga nan Washington. To kafin mu ci gaba ga wato kanun labarai. Abubakar Shekau shugaban kungiyar Boko Haram ya ce shi ya sace 'yan mata daga Chibok kuma zai sayar da su. An yi mummunar fafata a tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu da 'yan tawaye a birnin Benitiu mai arzikin mai. Babban kwamandan ƙungiyar tsaro ta NATO ya ce shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha zai ci gaba da yin abin da yake yi a ƙasar Ukraine na haddasa rikici da kuma ɓatawa gwamnatin Ukraine ɗin suna. To kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuwa za a ji cewa sassa daban-daban na kudancin Najeriya an yi ta zanga-zangar neman a ceto ɗalibai matan nan da ƙungiyar Boko Haram ta sace su a Chibok. Su kuma ɗaliban jihar Borno sun ware gobe Laraba ta zama ranar da babu karatu a faɗin duniya sai makokin sacewa innan ɗaliban. so wannan abubuwan ana kashe malamai ana kone makarantu so wannan abin gaskiya abin takaici ne sannan kamar kowace ranar talata bayan rahotanni za ku saurari shirin tsaka mai wuya to bari an kai ki ai ba magana kokari security akwai ta da zaki tuna mutum bai isa ya bar gidan shi a kulle ba amma mm. a yanzu mulkin Jonathan na rantse da zatin Allah ko ina kake kana iya bar gidanka abu kai ƙarya kike na wane mutum Hajiya Fatima kin san ko a hanya ma kana tafi kana addu'a ne ah. to Allah shi kyauta yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ƙungiyar Boko Haram ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin sace ɗaruruwan 'yan mata ɗalibai a garin Chibok arewa maso gabashin Najeriya a watan jiya, haka kuma ta yi barazanar cewa za ta sayar da su. Wannan saƙo yana ƙunshe ne cikin wani hoton bidiyo da aka baiwa kafofin yaɗa labarai a jiya Litinin. A bidiyon shugaban ƙungiyar Abubakar Shekau ya ce shi ya sace 'yan matan kuma zai sayar da su a kasuwa. Uban ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace ya faɗa wa muryar Amurka cewa shi bai fa san abin da zai yi ba. We cannot do anything. We didn't of Ya ce babu abin da za su iya yi. Ya ce ba su ji komi ba daga 'ya'yansu me za su yi. Ya ce kawai suna ta yin addu'o'i ne da azumi tare da fatar Allah zai yi ikon sa a sako yaran. A ranar 14 ga watan jiya na Afrilu 'yan bindiga suka sace 'yan matan daga makarantarsu a garin Chibok jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ce wasu 'yan matan sun sami nasarar kubucewa to amma sauran metan da 76 ba a san inda suke ba. Wasu rahotannin da ba a tabbatar da sahihancinsu ba na cewa 'yan bindigan sun aure wasu daga cikin 'yan matan da suka sace. jiya litinin rundunar sojin ƙasar sudan ta kudu ta fafata da 'yan tawaye a garin benito mai arzikin man fetur al'amarin da ya dakushe fatan yin wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin basasar kusan watanni biyar mai magana da yawun sojan philip agua ya ce an tafka mummunan fada a arewacin ƙasar amma sojojin gwamnati ne ke samun galaba a watan jiya 'yan tawaye suka ƙwace garin Benito, majalisar ɗinkin duniya ta zargi 'yan tawaye da laifin kashe ɗaruruwan mutane a garin saboda ƙabilarsu ko kuma ƙasarsu 'yan tawaye dai su musanta wannan zargin a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kashedin yiwuwar wato azawa ƙasar sudan ta kudu takunkumi ko kuma a ɗauki wasu matakai idan sojojin gwamnati da na 'yan tawaye ba su zauna sun yi shawarwari da nufin kawo ƙarshen yakin ba jiya litinin mr kerry ya yi wannan firci a luwanda babban birnin kasar angola zangon shi na ƙarshe a ziyarar wasu ƙasashen afirka da ya yi a makon jiya mr kerry ya shawo kan shugaba salva kiir ya yarda a yi shawarwari tsakaninsa da red machar shugaban 'yan tawaye to amma har yanzu red machar bai faɗa ko zai halarci taron ba ko kuma a'a. Babban kwamandan kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, General Pele Bredlaw, ya ce ba ya tsammanin ƙasar Rasha za ta kai mamaye Ukraine, yana mai faɗin cewa ƙasar Rasha tana da wasu hanyoyin cimma burorinta. A birnin Ottawa, ƙasar Canada, General Bredlaw ya yi wannan furici a jiya Litinin. Ya ce yana ganin shugaba Vladimir Putin na Rasha zai ci gaba da yin abin da yake yi, haddasa rikici da kuma ɓatawa gwamnatin Ukraine suna. ya yi hasashen cewa rasha za ta ci gaba da mamaye gabashin ukraine ba tare da ta tura sojojinta ba general britlow ya ce ya tabbata sojojin rasha na musamman suna cikin ukraine to amma ya ce ba a sani ba daɗa ko su ne suka harbo jiragen saman ukraine masu saukar angulu guda uku da makamai masu linzami a makon jiya a yayin da tarzoma ke ta ƙara yin kamari a ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa zai yi tayin gabatar da kansa a zama mai shiga tsakani kafin al'amarin ya ƙara lalacewa tsohon hafsan sojojin ƙasar wato masar kuma ɗan takarar shugaban ƙasa mai farin jini abdul fatah lcc ya lashe takwabin cewa ƙungiyar muslim brotherhood ko ikwanul muslimin da aka hamɓarar da gwamnatinta ba za ta ƙara dawowa ba idan ya lashe zaben shugaban ƙasar a hirar farko da wani gidan talabijin ya da shi a yayin neman zaben da yake yi da aka nuna a jiya litini lcc ya ce an gama da kungiyar muslim brotherhood da hambararren shugaban ƙasar muhammad morsi alamu wato sun nuna cewa furucin na lcc yana nufin ba za a sasanta da kungiyar muslim brotherhood ba kungiyar wadda ta lashe dukkan zaɓuɓɓukan da aka yi tun shekara 2011 lokacin da aka hamɓarar da tsohon shugaba Hosni Mubarak tuni hukumomin ƙasar da rundunar sojan ƙasar da ta kafa suka ayyana da wato a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Barack Obama ta nan Amurka ta ce za ta amince da ofisoshin babbar kungiyar 'yan tawayen Siriya a nan birnin Washington DC da kuma New York a zaman ofisoshin jakadancin ƙasar Siriya a nan Amurka. A watan Disamban shekara ta 2012, jama'an Amurka suka amince da kungiyar ƙawancen Siriya a zaman wadda take wakiltar 'yan Siriya ta halal. Amurka wadda ta ce za ta ƙara taimakon da take baiwa 'yan tawayen Siriya da dala miliyan 27 domin inganta iyawar 'yan tawayen a yakin da suke na kokarin hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad zuwa dala miliyan mai da tamanin da bakwai tun lokacin da aka fara rikicin shekaru uku da suka shige an ba da wannan sanarwa a jiya litinin a yayin da tawagar wakilan masu hamayya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar ƙawancen masu hamayya ahmad jarba ta fara wani ziyara a nan amurka an shirya jibi alhamis idan allah ya kai mu shi jarba ɗin zai gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a kudancin Najeriya inda aka yi ta yin zanga-zangar neman a ceto ɗalibai matan da ƙungiyar Boko Haram ko wato jama'atu ahli sunnah da atuwal jihad ta sace su. Daga iko ga wakilinmu Ladan Ibrahim Ayawa da rahoton. mata a nan birnin eko sun yi zanga-zangar lumana inda suka ba da shawarar cewa musulmai da krista su yi azumi masu zanga-zangar da yawan su mata ne amma akwai maza kalilan a cikin su irin su fitaccen lauyan nan ce femi falana kuma ga abin da jagoran zanga-zangar madan wuna wala fulami ke cewa salin da suka isa fadan gwamnatin jihar lagos we believe him as our president we are just urging him to continue the fight this the first time duk da yake mun yarda da shugaban kasanmu amma abin da muke cewa shine ya ƙara kaimi wajen neman waɗannan yaran domin wannan ba shine ne karo na farko da aka kwashe mana yara ba wasu ma kashe su aka yi mataimakiyar gwamnan jihar lagos ce madan joki de flore ta karbi masu zanga-zangan za mu yi duk iya abin da za mu iya yi domin mu taimaki gwamnatin tarayya akan wannan lamari misalin da ake na Legas su ma mata a garin Abeokuta fadan gwamnatin jihar Ogun sun yi kwatankwacin wannan sai dai su uwar gidan gwamnan jihar ce ma madan ibi kulle a musu ta jagoranci wannan zanga-zangan kuma ga abin ta shaida shaidawa gwamnan jihar. Tomorrow it could be anywhere. other people's children. Ba mu san inda wannan lamari zai faru ba. Yau ɗiyan wasu ne kila gobe ya faɗo kan 'ya'yanmu don allah gwamna ka taimaka mana haka ma a can kalaba fadan gwamnatin jihar cross rivers an yi irin wannan zanga-zangar ciki ko har da yara matasa 'yan mata ga kuma abin da ɗaya daga cikin su ke cewa mun zo nan ne domin mu faɗa waɗanda suka kame yan uwanmu yan mata da sake su a cikin jerin gwanon matan na jihar lagos har da wasu turawa na gani waɗanda suka ce wannan lamari bai takaita ga matan Najeriya ba a'a abu ne da ya shafi duk wata mace a duk inda take cikin faɗin duniyan nan su dai waɗannan matan da aka kwashe yau kwanaki goma sha bakwai kenan kuma sa'ilin da ake cikin jimamin kwashe su kwaram sai shugaban ƙungiyar da ake hasashen cewa su ne suka kwashe su ya tabbatar da hakan ta yin jawabi a hoton bidiyo yana jaddada hakan ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria To a gaida na talatu har yanzu dai game da batun sace ɗalibai matan gamayyar ƙungiyoyin ɗaliban jihar Borno sun ware gobe laraba ta zama ranar da babu karatu a faɗin duniya sai makokin sace 'yan uwansu. sannan sun ba da wa'adin zuwa nan da kwanaki arba'in a ceto ɗalibai matan ko kuma a kira gangamin matasan najeriya baki ɗaya a yi zanga-zanga daga maiduguri ga wakilin haruna dauda da rahoton ambassador ahmed shehu shine shugaban kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya da ke wakiltar matasan da ke fafutukar wanzar zaman lafiya a shiyar arewa maso gabacin najeriya na kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron taron da muka yi nan mu dama mun sadakar ne mu ba ma tsoron wannan abin tun da matasa yan uwanmu suna makaranta wajen da za su nemi ilimi ba an ji an tafi da su ba mu same su balle mu muna cikin jama'a muna zaune ba zai yiwu ba dole rawan da ake nan ya canja kun yi magana kamar za ku kauracewa eh, eh, ajujuwa ranar bakwai ga wannan wata kenan idan Allah ya kai mu eh, kamar makarantun da suke jihar Borno ne kadai ko kuma dukkanin sauran makarantun ah, mun riga mun rubuta makarantun da suke cikin Maiduguri duk mun riga mun rubuta musu cewa ran Laraba kar kowa ya fito aji mun rubuta manyan su duk duniya ne za a yi wannan abin ba nan bane Najeriya kawai America England dukkan ka shiga website din da yanzu muka yi creating je zaka ga sun fara responding a ah, sunana Comrade Yusuf Tom chairman ɗin National Youth Council of Nigeria na sashin Borno State har ilo muka ce idan kwana arba'in yayi kamar shine al'adan barno mutum ana sadakan uku sadakan bakwai kwana arba'in baka baka duniya kenan za a yi addu'a a watsi muka ce in har wannan lokacin yayi ba mu ji komi ba za mu yi gangami na musamman je mu har ciba mu ga cewa lalle lalle wa'annan yaran namu an cece su Malam Bulama Biso, chairman kungiyar malaman makaranta na jihar Borno. Abin da ya faru ya shafi ɗalibai wanda na kusan nan kenan, wanda a can baya kuma ya shafi malamai sosai. Wato kun shigo saboda kuma ya shafi ku malamai a baya kenan ko? Sosai kuma yadda ake tafiyar da abun ba mu ji daɗin sa ba. Abin takaici yau da safen nan nake ji. Principal ɗin wannan makarantar jiya da ta tafi Abuja har an ce wai a ji a rike ta na lokaci kaɗan har sai an yi belin nasu a karba. So wannan abubuwan ana kashe malamai ana kone makarantu mu malamai muna zuwa mun ba da haɗin kai muna zuwa makaranta muna zama a makaranta duk da haka in abu ya faru kuma a ce mu ne za a so ma ɗaukawa a ji a gefe so wannan abin gaskiya abin takaici ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida dan mutan biyu yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. shugaban kasan ya faɗa ya ce bari in landin <laughs> eh. shugaban kasan ya faɗa ya ce ma suna gindin shi bai kila ma suna cin abinci tare wa ya dora mishi magana ya faɗi haka siyasa ne tsakanin su ne wannan PDP ce take wannan ta da zaune tsayen maganar kin nan ba gaskiya a cikin kwarai ko hajiya Fatima ni ko na ga ya ba gaskiya a cikin to bari ba shi wani misali don ku da kuke so ku karbi mulki a hannun mu. a mm. hannun wannan bawan Allah mm. ai ba zai zo da kanshi ya zo ya ce yau zai tsaya ya yaki masu yin wa'annan abubuwan ba wannan abun shiryawa ne barin kai ki ai ba magana kokari security akwai ta da zaki tuna ba mutum bai isa sai ya zanna ya bar gidan shi a kulle ba mm. amma a yanzu mulkin Jonathan na rantse ga zatin Allah ko ina kake kana iya bar gidanka abu kai ƙarya ah, kike na wane mutum ah. Hajiya Fatima Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya satar 'yan mata 'yan makarantar da aka yi daga garin chibok na jihar borno najeriya ga alama ta zaburar da mutane duniyar nan baki ɗayansu ga abinda najeriya ta jima tana fama da shi a ƙarshen mako nan da ya wuce ko bayan tarukan zanga-zanga da aka yi a abuja da wasu garuruwa na najeriya an yi manyan tarukan nuna alhini bakin ciki da jan takaici a manyan biranen duniya irin su nan washington dc da new york da kuma birnin london a can najeriya dukkan alamu na nuna yadda wannan abin harzika su mata na najeriya sa suka danno waje domin su fito da muryarsu a fili su bayyana abin da suke ji ba wai ma dangane da sata su 'yan matan kaɗai ba har ma dangane da taɓarɓarewa harkokin tsaron baki ɗaya a Najeriya. Sunana Hajiya Nana Ibrahim Doma kuma ni secretary ce ta wata ƙungiya da mata suka haɗa da ake kira Women Across Fit. in ji Bahaushe. Na daɗe ina tunanin ta wani hanya za mu fito ma wannan yunkurin da mata suke son su yi. Wanda mu da muke mata na gida, lallashin da Ubangijin Allah ya bamu, mazanmu suna lallashin mu yaushe za mu je lallashin mazan wasu matan da suke cikin gwamnati ni har yanzu ban ji abin da suka ce ba kuma su ya kamata a ce sun tashi sun yi yunkuri da su nuna muna da hannu na mata na gida za mu fito mu ma mu goya musu baya kuma kake manta shekara biyar da suka wuce mun taɓa takawa tiryan tiryan tun daga inda aka ce mu tashi muka tashi muka je majalisa akan kashe-kashen nan da ake yi na jos mu mata muka je muka yi maganganunmu amma har yau ba a gama ba har yau ba wanda ya saurare mu watan da ta wuce matan kungiyoyin mata da ake cewa matan arewa su fitowa su ne suka yi gaba suka je ofishin senate president watan david mark suka je suka kai kukansu aka ce an ji za a yi wani abu a kai ba a yin ba ba mu ji komi ba muka ji an sungume mu na yara ɗari biyu da arba'in da bakwai har yau ba labari ban ji manya-manyan matan da suke cikin gwamnati sun yi wannan maganan ba har yanzu sai dai matan wasu jihohi su ne suke zuwa su cimma gwamnoninsu suna nuna bacin ransu a wannan abu mu kuma ranmu a bace yake saboda yaran nan 'ya'yanmu ne mu ne allah kaɗai ya san irin darajar da allah ya musu tun da wannan abu ya faru hajja ba mu bacci abun yana damun mu kwarai da gaske don ko baka haifa ba wani ya haifa maka kuma dan wani ma naka ne kuma wannan tashin hankali da ke damu mu a kasar mu ubangijin Allah ya muna saukinta ya kuma ba gwamnati ikon samun a bar wannan fitina fitine da ke damu mu a Najeriya. Haka ne, to amma su ma mata fa kamar maza ra'ayinsu ba lalle ne ya zama ɗaya ba, kuma su ma kamar mazan suna siyasa, kuma suna da bambancin ra'ayoyi na siyasa wanda ke sa ra'ayoyinsu ko akan maganar tsaron nan siyasa takan shiga. Yau wannan shirin na musamman ne ta fuskoki guda biyu. Na farko dai shine shirin gidan rediyon nan na farko da aka taba ɗauko shi kacokan daga cikin sabon cibiyar murya Amurka da muka buɗe a birnin Abuja, Najeriya. Na biyu shiri ne na mata zallansu daga masu muhawarar ta zuwa ga masu bayyana ra'ayoyi. kai har mai jagoranta shirin nan ma mace ce wato madina dauda wacce yanzu za hannun tako gare ta daga can birnin abuja a yau maudu'in da za mu yi muhawara a kai shine irin rawar da mata za su taka ne a siyasance domin ganin an samu zaman lafiya ina tare da mata 'yan siyasa guda biyu da farko zan gabatar da hajiya binta hassan mu'azu ɗaya cikin shugabannin mata a jam'iyyar adawa wato jam'iyyar apc sai kuma hajiya fatima garba paris 'yar jam'iyyar PDP dukkansu mazauna nan birnin tarayya Abuja. Mata ina muku maraba da zuwa wannan zaure. Barka kadai. To idan ba ku manta ba cikin 'yan kwanakin nan an samu yawan tashe-tashen hankula musamman cikin nan birnin tarayya Abuja kamar abin da ya faru a ofishin hukumar tsaro ta farin kaya wanda aka fi sani da SSS da aka yi harbe-harbe aka rasa rayuka wajen 21 wasu na cewa talatin To a safiyar yau din nan ma dai mun tashi da wani labari wanda bai da daɗi irin wannan. Amma kuma na yau bom ne ya tashi a wata unguwa da ke daura da cikin birnin tarayya wadda ake ce wa unguwar yanya. Bom ya tashi ko ya zuwa yanzu da muke ɗaukan wannan shiri ba san adadin yawan waɗanda suka rasa rayukansu ba. To ku biyu duka da kuke wannan zaure namu uwaye ne ku. kuma mata. Hajiya Fatima Garba Paris, ke 'yan siyasa ce a Najeriya kuma kina jam'iyyar PDP. Haka ne. Wai ina kike ganin matsalar take ne da irin waɗannan tashe-tashen hankula da muke fuskanta kullum. Assalamu alaikum, 'yan uwa. Wannan magana da hajiya take tambaya na a kai me yasa wannan abubuwan suke faruwa. ba wanda zai san ya gaya miki gaskiya ko ya ta gaya miki gaskiya inda wannan jijiyan abun take tasowa ni a gani na tunda wa'ensu bisa ga ina ga tunda siyasa ta rabu kashi biyu wa'ensu suna fati daban wa'ensu suna pdp mu ko ba haka ba to ni ina gani suna so wannan abun ana so a bata wannan mulkin da ake ciki ne wa'yansu ne kurin 'yanta da zaune tsaye wanda ba su san mutuncin aihuwa ba ba su san mutuncin bayan Allah ba su ne suke aikata wa'yannan abubuwan wannan abun ba ta shafi siyasa ba ni a ganina a tunanina da kuma sanina abin da Allah ya sanar da ni to kina nufin kenan akwai adawa cikin abin akwai kwarai kuwa to hajiya binta ke yar adawa ce ke yar jam'iyyar apc ce haka ya kika ga wannan bayani da hajiya fatima fadis <laughs> ai ke da ji ma jawabinta baya hanya abin da ya sa na ce miki haka idan kika duba maganan tsaro idan aka ce tsaro yana ƙarƙashin shugaban ƙasa ne da jama'ansa jama'ansa wanda ya sa su a kan wannan magana na kan tsaro duka duniya ana samun tashin hankali da rashin tsaro amma shi shugaban ƙasa an ɗora mishi haƙƙin yanda zai tabbatar ma jama'an da yake mulka zaman lafiya biyan bukata nishadi na walwala na rayuwa na jin daɗi babu ko ɗaya babban magana kuma ita ce wannan tsaro shi ke tare da dukiya shi ke tare da soja shi ke tare da polis ina ruwan ɗan adawa mu da ba mu da komai a hannunmu komai yana hannunsu shi shugaba ya san inda zai yi ya shiga ya kawo wannan tsaro to tun da wannan fituna ya tashi idan ma an ce ana zargin 'yan adawa ne ko masu zama zaune tsaye ba su son a kawo zaman lafiya me ya hana shugaban kasa idan ya so kwana bakwai ta mishi kaɗan zai san masu wannan husuma za a yi maganinsu zan baki misali guda a buɗe wannan taro da kika yi kin yi maganan gidan tsaro irin tashin hankalin da aka yi wajen sati ɗaya da ya wuce ko kwana goma wa'inda aka kama su ake ji suna cikin masu fituna na wannan boko haram ko kuma irin wayannan fitinu da ke ƙasar nan namu wanda aka kulle shi yake tsaure aka saka mishi ankwa wai shi ne zai fi ƙarfin shugabannin da suke tsare mu suke idansu in yanzu nan zan wuce ta wannan waje ban isa ma in kusanta da get ɗin ba to tun daga nan ki gaya min yanda za a yi a ce 'yan boko haram har sun kwaci kansu da kasel har sun rinjaye ma'aikatan wannan wuri har wai an ba ta kashi da su an kashe su ina maganan gaskiya hajiya madina to kina ganin akwai siyasa abin da nake son gaya miki zak siyasa ce kuma boko haram din yana karkashin shi shugaban kasan ya faɗa ya ce bari in london ah, eh. shugaban kasan ya faɗa ya ce ma suna gindin shi kila ma suna cin abinci tare wa ya ɗora mishi magana ya faɗa haka siyasa ne tsakanin su ne wannan PDP ce take wannan ta da zaune tsayen Maganin kin nan ba gaskiya a cikin kwarai ko hajiya Fatima ni ko na ga ya miki to bari in bashi wani misali don ku da kuke so ku karbi mulki a hannun mu a mm. hannun wannan bawan Allah mm. ai ba zai zo da kanshi ya zo ya ce yau zai tsaya ya yaki masu yin wa'annan abubuwan ba wannan abu shiryawa ne to bari in baki misali ina ku shirya ina insha Allah PDP ba za ta koma baya ba to bari in kai ki bari in kai ki ai ba magana kokari security akwai ta da zaki tuna ba mutum bai isa ya zanna ya bar gidan shi a kulle ba amma mm. a yanzu mulkin Jonathan na rantse da zatin Allah ko ina kake kana iya bar gidanka abu kai ƙarya kike na wane mutum Hajiya Fatima kin san ko a hanya ma kana tafi kana addu'a ne ah, baka san me zai faru ba dole ne ko kana musulmi ko ah. kana christian dole ne ka kira sunan Allah saboda zillimi bari ga miki dole ka ya kare ka bisa ga duk abin da kake a rayuwanka ta duniya duniya amma magana kuna cewa pdp wannan abun is set up To bari bari bari gama landin ai bari bari ai na fara baki jawabi ɗaya na wajen security office kenan guda ɗaya. Na biyu ki duba ki ga fa yara ne ke makaranta ke karatu za ki ga mutane sun canja sun sa kayan sojoji sun je sun yaƙa wuri kuma wai an ce an sa ai babu kyau ki interrupt na baki fili bari in yi landin in ne landin sai ki bani ansa yawa an kai mutanen tsaro an sa musu ma gaba ɗaya maganan sojoji ne ke kare wa'annan garuruka su yobe su maiduguri wanda suke karatu yaushe har 'yan wannan boko haram za su tsara wa'annan wurare idan ta ce akwai tsaro gwamnati tana aikinta har su keta wannan wuri su je su yaƙi gari su kashe yara a makaranta su yi sama da awa hudu suna aiki ina 'yan tsaron ina suke. To a gaishe ku, to a shirin makon gobe Allah ya kai mu za mu taɓa magana kan zargin cewa ana janye ma'aikatan tsaro jim kaɗan kafin a dinga kai irin wasu daga cikin hare-haren da muka ana kaiwa a cikin Najeriya da kuma ba yadda shi Jonathan din da kuke ake magana a kan shi wa wa'ensu fati da sauran suke magana a kan shi shi Jonathan din ba uwa ne da uba suka haife shi ba ta yaya zai so ana kashe 'ya'yan bayan Allah fi sabilillah ina son in tambaye ki da aka yaki wannan gundumin arewa ya je ya gansu ya nuna cewa shi shugabansu ne ya je ya duba su ya yi kuka da su ya ba su abin da ya kamata ya kyautata musu koko ya je yana jambari ne na neman dawowa 2015 to sai a jira zuwan wannan shirye yanzu dai muna godiya ga bakin namu biyu wato hajiya binta hassan ma'azu da hajiya fatima garin paris sannan kuma da jagorar tattaunawar madina dauda a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a sashen hausa murya amurka a birnin washington dc sai an jima to ga wannan sakon dandalin voa Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi-ɗuminsu. Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? to ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. To yanzu kuma ga Jimai Ali ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Ƙungiyar Boko Haram ta yi kirarin cewa ita ce ke da alhakin sace ɗaruruwan 'yan mata ɗalibai a garin Chibok, arewa maso gabashin Najeriya a watan jiya. haka kuma ta yi barazanar cewa za ta sayar da su. Wannan saƙo yana ƙunshe ne cikin wani hoton bidiyo da aka baiwa kafofin yaɗa labarai a jiya Litinin. A bidiyon shugaban ƙungiyar Abubakar Shekau ya ce shi ya sace 'yan matan kuma zai sayar da su a kasuwa. Jiya Litinin rundunar sojan ƙasar Sudan ta kudu ta fafata da 'yan tawaye a birnin Bentiu mai arzikin mai al'amarin da ya dakushe fatar yin wani zagaye na shawarorin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin basasar kusan watanni biyar. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Jimai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da Mr. Kibahiro Jejoni da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu Jesse Brook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.